jama'a ina so in ci dabino da bakinmu in goyi baya? to ne ina roƙon shugaban ƙasa buhari ina roƙon gwamnoninmu na najeriya duka ina roƙon ministoci ina roƙon 'yan majalisu ina roƙon malaman mu na addinin musulunci ina roƙon kiristocin da ba kuka ba kar mu yadda a wa shugaban ƙasar mu allurar guba shugaban ƙasa don allah mu masoyanka da muka zaɓe ka don allah muna son rayuwarka muna son lafiyarka muna son mutuncinka muna son mulkinka ba mu yadda da a maka allurar da ba mu san kanta ba don lafiyar ka kalau kun gamsu da wannan kiran da na yi ya ku mdss suke ko kai da nake hango ka wancan baka san na san ka ba da kai na can haka kai ma baka san na san ka ba da kai na can haka kai ma baka san na san ka ba to ga saƙonmu dan Allah ku je ku isar da wannan sakon ga shugaban ƙasa mu yansa a gurinmu yana da gayar muhimmanci Allah kaɗai ya san daren da muka bi da rana muke mar addu'a dan Allah 'yan insayas ba su so karya gwamnatin buhari ba akwai babban aminin buhari wanda kwanakin baya aka taru aka ce wai fatalwa ta karshe wanda ni dai ban yadda ba a iyalan gidansa ma wasu ba su yadda ba to daidai ne ko mu ɗauki buhari mu bayar wanda suka yi wancan ɗin su je su zurkuɗa ma allura guba ni dai ban gamsu ba don allah shugaban ƙasa kakka yadda don allah gwamnoni kakku yadda don allah ministoci kakku yadda don Allah manya-manyan mu ku yadda don Allah malaman musulunci ku yadda ni dai tun satin can ni dai ban yadda ba ba kuma dokar da ta ce in yadda a je a karni babu ita daga ni ban yadda ba Allah ka kare shugaban kasa Buhari duk wayansu gajerun munafukai gajeru idan suna nufin gwamnatin buhari da faduwa allah ya ma musu faduwa a kansu komai gajantaka kai munafiki komai gajantaka kifi na ganin ka jar koma Jama ko musallama musu shugaban kasar mu wannan magana banza har ina shin baya da lafiya ne gwamnonin mu ba su da lafiya ne alhaji sani baya da lafiya eh. to don za ka zo ka ce duk lafiya ta ranka bai kwanta ba kayi niyyar duk afirka ka kashe ta allah bai yadda ba ka ce yanzu in yi attention ka samu makami Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا الله كتير جاغورورم kuna tsammani da shugaban ƙasar da gwamnonin da ministocin sansu muke koki to akwai mutanen da yake a gwamnatin buharin nan sun matsu gwamnatin ta faɗi da abin da ya bayar a bamu sai su raba amma wannan ra'ayin wasu ne ko haka ko ba haka ba allahu ya alamu to ya ba da kuɗi an cinye ya ba da kaza an cinye sannan kuma zuwa ce to to yanzu zo a zan kuɗa ma allura kai wannan hauka ta kai hauka jama'a ku rubuta sama da ƙasa mu cika duniya shugaban ƙasa mu ba mu sallama shi ba gwamnonin mu ba mu sallama su ba ministoci mu ba mu sallama su ba yawa ne na sha sabani da wasu ko kai ne gwamna ko kai ne shugaban ƙasa ko kai ne kaza inda a gwamnatin da ne don wannan shugaban ƙasan ba mu taɓa sara juyayya da shi ba ni haka ne to wallahi idan na ga kayi abin da ba daidai ba sai na faɗa iya iyawata kuma iya ganewata kuma da ikon Allah dan Allah zan faɗa ni ba cikin su ba wanda nake jin haushi ba abin da za su mun ba abin da zan iya musu da raina da lafiya da ta da komai nawa daga Allah ne billahi allazi la ilaha illa huwa nasu ma daga Allah ne ba su da hannu a raina ba na da shi a ransu amma Allah ya ba mu dama mai addu'a Allah ka ba mu kariya Allah ka baiwa shugaban ƙasa kariya Allah ka baiwa Afirka kariya Allah ka baiwa Maka da Madina kariya Allah ka baiwa ƙasashen musulmi kariya Allah ka baiwa duniya kariya daga sharrin shaidan da magoya bayansa amin amin amin ya ku matasa a doka karatu akwai gwamnan da mun daɗe mana ba halatsa da shi amma da ya zo ya fatattaki shegun marasa kunya sai da nama addu'a alheri wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba bai san shi ba amma ni na san shi yawa burgi ka, kowa ya ka zai kowa ya ga ka, zai ga farin ka. Allah ka keɓo bayi